Wato jama'a yau kuma mun zo saboda mu ji maganar Allah daga Life, Life Media Ministry. Wa magana mu yau ne ne akwai wani anyan da ke zuwa aljanna. Akwai wani anyan da ke zuwa aljanna. Muka karanta Matthew 7:14 ya gwada muna kaman akwai wani anya, si wannan anya karmi da kuma guntuni. Si wannan anyan si ne ke zuwa aljanna akwai anyanyi da yawa amma akwai wani anyan da ke zuwa aljanna to sama kafin mu continue ko dai za mu kuma continue mu ji ma'ana allah ya kamata dai mu ji mu fara da addu'a shi ya na ma allah roko ni ya bude maka iliminka ya jada maka bukata ya sa maka zaman lafiya ya sa maka albarka da kuma Allah ya ji muna toshe maganan nan ya ji muna mu ji da kura da zaman lafiya ya bude muna ilimi ya yafe muna zunubi kamar yadda muka, muka yafa zunuban zunubansu da laifinsu wannan roko nake da sunan yesu kristo ne muka, muka ji maganan allah haka sai dai sai mu san kaman Kafin kuma ka sami wannan “anya” kamar inda na gwada na farko, akwai wani “anya” si baba ne, si kowa na shiga wurin nan. Barayi na shiga wurin nan, gulmaye dan gulma na shiga wurin nan. Kowane mutum da mungun mutanen duka suna shiga wurin nan. Akwai si wannan “anya” kar ka bi wannan “anya” domin kowa na a cikin wannan “anya”. Kowane mungun da yake cikin duniyan ga shi kuma yana bi wannan anya da magana allah ya bari mun ji kama a kuma kai wani anya si wannan karme ne ba kowa ke gan shi ba shi wannan anyan waɗanda suke gan wannan wannan anya da ko waɗanda suke bi wannan anya su kadan ne to dan gwada maka wannan karmin anya sai kuma ka zo ka bi wannan anya si wannan anya si yana shiga aljanna da babban anyan nan da na gara muku ina si ina yake ina ne yake zuwa in wani ya bi wannan anya da jahannama ne za ka shiga shi allah ya gwara mana kaman akwai wani gobe ciyama ba, ba kowa dai shiga aljanna ba allah ya jera wani wuri shi wannan jahannama ne shi wannan kuka da kuka zalla yake wurin nan wurin ne za ka sa maka a cikin wuta ne kana ta kuka mun yi kaman inda waɗanda ba su bi yesu kristo ba dukansu za su ga suna wannan anya suna kuma kukan nan in suka kai wurin nan da kuka kawai ne za su ta yi kai kai ka bi wannan anya kai ka yi dadin kai yawan ina gara maka cire kanka da wannan azaba cire kanka da wannan ciwo cire kanka da wannan wahala da za ka samu a gobe ciyama amma wannan guntun anya ya ne za ka bi wannan anya ka bi wannan anya akwai waransu abubuwa hudun da ya kamata ka yi sai ka samu wannan anya abu na farkon da ya kamata ka yi ya kamata ka san kaman kai kana da zunubi ne saboda zunubi ba, wanda zai zo wurin allah da zunubi ne imamu suka afe mu kafin man kai afe ka zunubu ya tun kama ka saboda kakanmu saboda abin da ya faru a cikin gonan a eh, eh, eh, lokacin da allah yana halitta sama da duniya kasan abin da ya faru a dama a wannan wuri allah ya jara wani wuri wani wuri mai kyau wani gona mai kyau a wurin ne ya sa kakanmu a wurin ne si kanmu ya kiyaye ta ya noma ta ya ta ya kuma ci kowane abincin da yake so kowane dadin da yake so si yana da wannan gwana ne mun san kaman wurin da mutane Allah suke saitana kuma na da wurin nan sai saitana ya kuma si ma ya juya kensi ya maciji ya zo ya zo kakanmu ya ce masa kaman ji Allah ya ce kar ku ji ko ko ku taba wani itacen da ke wannan gwanan da matansa ya ce masa kamar, Allah ya ce muna iya mu ci kowane mutacen da ke wannan gona ma akwai wani da ke tsakanin Allah ya ce kai mu taba shi ran da za mu taba shi za mu mutu ne sinistani ko da macijin na ya ce matansa kamar ba da ka mutu ba amma Allah ya sani in ka taba shi ka da ka bure izonka ne zai bure kuma da ka sama kamar Allah to matan ji haka sai ya koci itacen nan da bayan ya ci nan ya kuwa kema matansa da mijinsa si kuma ya ci da bayan suka ci haka sun ji allah na zuwa a wurinsu sai suka boye da Allah ya cira su ya tambaye su na kuke si ne suka ce ma Allah kamar da muka ji karanka da mun boye da wurin ni Allah ya tambaye su kun kuwa ci itancen na ce muna kar ku ci da suka ce masu kamar a ah, kasan matan da ka bani na si ne ya bani na kuwa siyasa Allah ya sirme duniya saboda zunubinsu Allah ya sirme duniyan duka da kasan da muke, tafiya da su Allah ya sirme su wahala zanla ne muna ta yi kafin ka samu kudi kafin ka samu zaman lafiya kafin ka samu wani abin da mai kyau ya kamata da zufa kai kuma za ka yi wahala ne sosai saboda zunubi wanda ke ji na abu na farko kenan abu na biyu kuma sai ka san kamar saboda zunubi ya kamata ka sami wanda si bai da zunubi in wani na da zunubi kamar ni ni kuma dan, adam ne ben yi tamke ka amma yesu kristo si ni ruhu ne an ka afe shi wurin allah ni si ya fito a wurin si bai da zunubi sai ka yi ka san kamar saboda kai ne ya zo in kana in ka zo wurin si shi ne zai ya yafa maka Allah ya kuma ba ya ba shi iko da dama sai shi ya yafa mana zunubi ka zo wurin Yesu shi kawai ne shi yana da iko ya yafa maka abu na biyu kenan sai ka san kaman saboda zunubinka Yesu sai ya zo cikin duniya sai ka kuma sani abu na uku ya kamata ka zo wurin si da da kanka ka zo wurin si ni ban yi maka addu'a ni n'ibe ihe ngwara ma yesu kristo ya afa maka zunubi kai ne za ka zo si da kanka da ka je ka ce ma yesu kristo yesu kristo ni ina da zunubi ni saboda na sani saboda zunubi ne ka zo cikin duniya na kuma sani kana da iko sai ka yafa ka yafa mini zunuba na duka in ka zo wurin yesu kristo da zuciya guda da farin ciki yesu kristo zai yafa maka zunubi zai goya dai kuma taimake ka kai ka zama mutumin kirki abu na hudu ya kamata ka bure bakinka da kanka ka cira su ya sika ya zama da kai akwai wani sura suran da ke gwara mana kamar yesu kristo in ya yana saya a kofa a kofan bayan kofa ne yana buka wanda ya ji ya bure kofan nan zai sika a wurinka zai sika ya zama da kai zai shika zama tare da kai amma ba ka bure wannan kofa ba yesu kusa bai ya shika saboda haka da kofa si ne zuciyanka da kake ji na yana buka kenan in ka yada da yesu so sai ka bure bakinka ka gaya masa yesu so na yada da kai zo na, shika zuciyana na bude maka zuciya shika zama ka zama tare da ni yafe mini yafe mini ba na duka saboda ni kuma in zama mutumin kirki ni kuma in zama naka ka yi wannan addu'a tare da ni wallahi yesu kristo zai yafa maka ne wallahi allah zai yafa maka zunubanka duka daga yau sai da ka zama mutumin sabo ne daga yau za ka zama mutumin kirki ne zama daga yau za ka zama mutumin daban ne mi take jira in baka so wannan mi kace so kana so ka yi wannan addu'a ni dai ina gwara maka anya ne to sai ka kunna idonka ka yi wannan addu'a tare da ni ni wane na sani ina da zunubi na saboda zunubi ne na sani ka zo cikin duniya da zunubi ne mana ta afe ne na sani kuma saboda kana da iko ya fahimi da zunubi saboda haka na ina cira ka ne zo ka shiga zuciya na ya fahimi zunubana duka zama tare da ni ba saboda tamke ni saboda halin da nake da shi ban da kyau duka tamke tamke ni da shi sai ni kuma zama naka gobe shiyar ina wannan roko da sunan yesu kristo amen to hallelujah in ka yi wannan addu'a tare da ni to ka yi dadin kai allah ya yafa maka zunubi kenan daga yau ka zama christian kenan daga yau sai ka nemi wani cikin da ya kusa da kai ka shiga wurin nan sai ka samu wani cecin da ana gura maganan Allah sosai ba wurin da aka yi wasa da yawa ba wurin da aka yi gura maganan Allah wurin da aka yi proper sai kuma ka suka wannan church in ka suka wannan church Allah zai juye ka ne Allah zai bari zaman ka zai kara maka zaman lafiya ne na wannan roko na ma'ala roko ne ya bari kai ka zama mutumin sabo ya bari kai kai abin da kake yin duka da zaman ka duka Allah jara maka bukata Allah ya sa maka albarka da abin da kake da shi abin da zaka taba shi duka Allah ya sa maka albarka da shi na wannan roko ne da sunan Yesu Kristo amen to mun gama haka amma wata shila kana da wani abu da ka tambaya sai ka cire namba 0249 25 1594 0249 25 1594 nin da na kawo maka magana ga sunana bashir nasaru da jama'a assalamu alaikum